kuma da wannan suna ake ture abubuwa da yake da ba su da kyawu wasu sajalabu bibil hasana kuma da shi ake jawo abubuwa na amfani masu kyawu Sai na jin mun karanta wannan sai inda muka karanta ba tare da fassarawa ba shine wa huwa lismul ladzi qamar bihi samawati wal ardh wato allahu din wannan suna na allah mai girma da shi ne sammai da ƙasai sun ka tsaye sun ka tabbata kamar yadda muke ganin su a halin yanzu wabihi unzilatul kutubu kuma da wannan sunan ne aka saukar da littafai wabihi ursalatul rusul kuma saboda wannan sunan aka aiko manzanni wa bihi shu'abi kuma don wannan sunan ne an ka shar'anta dokoki da shari'o'i Wani bihi qamatul hududu kuma da wannan sunan ne haddoda sun ka tsayu haddin sata haddin kazafi haddin sata da sauransu Wani bihi shuru'al jihad kuma da wannan sunan ne saboda wannan sunan ne na Allah aka shar'anta jihadi don ana yin jihadi fi sabilillah ko ba haka ba وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء kuma da wannan sunan ne talikai halittu sun ka kasu gida biyu wasu masu arziki yan aljanna wasu kuma tabbabi yan wuta Allah ya kare wabihi haqqatil haqqa kuma don wannan sunan ne alkiyama za ta tabbata wa waqa'atul a? ko mai aukuwa za ta auku ma'ana wannan alhaka da waƙi'a duk sunayen tashi alƙiyama ne Wani wabihi wani atil zinar qist kuma don wannan sunan ne ake azawan ma'aunai na adalci wato mizani na tashi alƙiyama na awon ayyuka wani sifar siratu kuma don wannan sunan ne ake shi ne gada busa ga wutar namar wa qama sawqul jannati wan nar kuma dan wannan sunan ne za a koro wasu zuwa aljanna a karo wasu zuwa aljanna a koro wasu zuwa wuta wa bihi ubida rabbul alamin wa humida kuma dan wannan sunan ne aka bauta ma Allah ubangijin talikai kuma ake yaba musu wa bi haqqihi mu'isatir rusul kuma da haƙƙin wannan sunan ne aka aiko manzanni zuwa ga al'ummomin wa anhu su'alu fil qabri kuma ana tambaya eh, mamata cikin kabari mara buka game da wannan sunan wato don a tabbatar da sun san Allah ko ba sani ba wa yawmal ba'th wani so kuma don wannan sunan ne za a yi tambaya wato a wani hisabi ran tashan kiyama wa bihil samu wa ilayhi al muhakama kuma saboda wannan sunan ne ake yin husuma ai jayayya tsakanin muminai da kagare suna jayayya muminai suna tabbatar da Allah su ko kagare suna ta wa Allah to wa ilayil muhakama kuma zuwa ga wannan sunan ne ake kai kara Allah mai hukunci ne don haka ana kai kara gare shi zai da hukunci tsakanin tare wa fihi al-muwalatu wal mu'adat kuma saboda wannan sunan ake jikinta wasu wato a yi soyayya da su a jibince su wasu kuma a ke mun san ka'ida ce ta addinin mu na musulunci mutum ya jibinci muminai yan uwanci sannan ya yaya da kabirai ya yanke ba Wani nisa ina ma rafa wa kama mai haqqi kuma da wannan sunan ne wato mai arziki zai samu arziki na shiga aljanna wato wanda ya san Allah kuma wa kama ya tsaye da haƙƙi da haƙƙin Allah wa ta ke man jahilahu yi taraka hakka kuma da wanda saboda wannan sunan ne wani zai shi shine wanda ya jahilce ransa sanin Allah bai san Allah ba Wata raka haƙƙa? kuma ya bar haƙƙin Allah na bauta bai yi ba fa huwa sirrul khalqi wal amr shi wannan suna na Allah shine asiri na halitta da kuma umarni wato ma'ana da wannan sunan ne Allah ya halitta kuma yake ba da umarni yake hani wabihi kamata wa sabata kuma don wannan sunan ne da talitta da umarni ba da umarni duka tabbata wa ta tahaya kuma zuwa gare shi suke suke shi ke ba da umarni shi ke halitta lahul khalqu wal Allah shi ke da halitta kuma shi ke da umarni. a ah, fal khalqu bihi wa ilayhi don haka halitta halitta halittu da wannan sunan ne kuma gare shi talikan da suke koma wale ajali kuma don shi don domin ne ba ma da khalqun wala amrun ba a samu wani wata halitta ba ko wani umarni ba wala sawabun ba a samu wata lada ba wala ikabun ba a samu wata azaba ba illa mubtadi aminu sai abin ya faro daga wannan sunan na Allah muntani ilai kuma ya tuke zuwa gare kenan komi dai daga gare shi zuwa gare wazalika mujibuhu wa muqtadahu kuma shi wannan sunan shi yake wajabta wannan al'amarin kuma yake hukunta Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin Al-Qur'ani suratul Ali Imran ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم نكر ربنا Allah ya ce rabbana ya kai ubangijin a farkon aya Allah ne ya tafarkaru na fi kalfi samawati na'am بسم الله الرحمن يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله يساك على الزين to kun ji cikin jerin wayannan ayoyi Allah ya ambaci wani al'asari ko masu basira masu fahimta ba wato ba ta kwalle ba ba dambalalli ba su ne masu basira a amsari da sai daga cikin suwajinsu allah ya ce wa ya fasaru na kan suna yin tunani suna zurfa tunani a cikin halittar samai da kasai su bidiyo da sama ta tsaya ba da bincike ba yadda kasa ta shimfidu ba tare da ta zama wato tana motsawa da mutane ba ana rayuwa bisa gare ta a yi gini a yi noma to wato suna tunani game da wannan halitta mai girma ta sama da ƙasa in suka dubi sama suka dubi ƙasa sauke rabbana man halakata haza batila ya Allah waɗannan halittu masu girma na sama da ƙasa da sauran talikai ba ka halitce su akan wasa ba ba don wargi ka halitce su ba ka halitce su don abota maka don su zama dalili cewa akwai Allah kuma shi ne cancanta abota mishi subhanak sauke tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji to kauluhu to yanzu mun ji fassarar Allah sai fassarar ar ar rahim wato malam mai wannan littafin ya yi dogon bayani wajen fassara ta basmala ku jibi shahukan da aka ci daga wancan darasi na farko har tahowa nan duk fassarar bismillah ne kawai to yanzu ne za mu kai ga ar-rahmanir rahim qalamnu jarir ibn jarir at-tabari ya ce haddathana as-sariy ibn yahya haddathana uthman ibn zufar سمعت الأزرمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين wato an ji ibn al-qayyimi a ibn jariri ya yi bayani cikin tafsirinsa wajen fassara a rahman rahim to shi ne ya kawai isnadi na fassara ne cewa shi ibn jarir ba shi ya kirkiro fassara bayanin kalto ga malamansa ne cewa haddasa na osmanu na Zufar samitul azrami shi ma yace ya ji malamin sa azrami ya kula yana ta ar-rahman abinda ake yin da ar-rahman to mai rahama bi jami'il khalqi ga talakai gaba ɗaya warrahim shi kuma abinda ake yin da arrahim, wato mai jin kai keɓe mai rahama keɓantatta bilmuminina ga muminai shi yasa malam bahaushe yake cewa arrahmani mai gama makyauta arrahim mai jin kai ke kaga dama arrahman wato rahama Allah tausan Allah wanda an na gaba ɗaya irin na duniya kunga sai Allah shi yi ruwa wato da kafiri da musulmi da munafiki da fasiki kowa ya samu wannan rahamar da wannan ni'imar a iskan gada ake shakawa Allah in ya ga dama sai ya ce duk wanda a kafiri ba zai shaƙi iskan nan na oxygen ba ko sai ya shaƙi ya mutu ko to amma kun ga aikowa na shaƙa ko to haka abinci sai ya zan da kafiri da musulmi da minafiki da fasiki kowa na cin abinci Allah yake ciyar da shi kowa yana iya ya samu a wurin zama wurin kwana ko kuma ya samu abin hawa da sauran dan ni'imomi na duniya wannan wato duniya abba ta da kima saboda haka Allah ya bayar da ita ga kowa da kowa da mumini da wanda ba mumini ba amma lahira neman lahira aljanna ke bantacce ce ga mumine kawai don haka babu wanda zai more ya samu wannan ni'imar ta aljanna ta lahira sai muminai kun ga duniya ana ta rahamaniya ce ko ita kuma lahira rahimiya ce rahimiya eh, wato shi yasa malaman lugar suke cewa shi ar-rahman mubalaga ce suna ne na mubalaga Allah mai yawan rahama ne mai yawan rahama ne ar-rahim shi ma mai yawan rahama ne amma duk da haka rahman ya yi zama mubalaga bisa ga rahim don arhaman rahama ta wadda ta game kowa da kowa amma arrahim rahama ce mai yawa rahama ce mai yawa ta Allah amma ke batatta ga masu imani kawai an gane bayanin malaman lura ko za ta arhaman yana cikin mu mubalaga ar-rahim shi ma yana cikin sa yabur mubalaga wasaqa bi sanadihi ana abi sa'id ya'ni al-qudri qala qala sallallahu alayhi wa sallam inna isa ibn maryama qala ar-rahman rahman al-akhirati wad-dunya dunya rahim rahim al to ibn jarir ya jawo wannan isnadi daga abu sa'idin na kuduri shi abu sa'idin allah ya tada shi ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce inna isa inna isa ibn maryam lalle annabi isa ibn maryam alaihi salam kala ya ce ar-rahmanu shi sunan nan na ar-rahman ma'ana tai Allah mai yawan rahama mai yawan tausayi ma'anar shi rahamanul akhirati wa duniya rahama tai ta hada da duniya da lahira gaba kun ga ake ta kaiwa matuka rahamaniya ta kaiwa matuka sannan wa rahim shi kuma rahim rahimul akhirah shine mai rahama ta lahira ko kenan ta banta ga lahira ko a lahira ba kowa da kowa ba masu imani kawai ta samu wannan tausa ƙalam da alƙayyim rahimahullahu ta'ala ibn alƙayyim allah ya ji kan siyasi wasu muhu allahu ta'ala sunan allah wato allah subhanahu wa ta'ala dalun ala kaunihi ma'aluhan ma'abudan يعلوه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائج shi suna Allah ta'ala wannan suna na Allah wanda a cikin bismillahir rahmanir rahim ko alhamdulillahi rabbil alamin to Allah din nan dalu yana nuni ala kaunihi ma'luhan ma'budan yana nuna Allah shine abin bauta shine wanda ake bauta ma ya alahumul khala'iq wato talikai ko bayi suna bauta ma Allah mahabbata bisa ga so da gauna wa ta'aziman da girmamawa wa khudu'an da kasantar da kai wa musa'an ilai kuma shine wanda ake kai kuka zuwa gare shi ko kuma an ji tsoro a hake zuwa gare shi fil fil hawaiji wanda wa'i a lokacin da bukatu suka suka suka gare shi ake kai bukatun wanda wa'i hukum musibin zamani kamar rashin lafiya ko talauci ko wani abu dai mai kama da wannan to in ya turgo ga Allah ake kai kuka wa zalika mustalzimul likamali rububiyyatihi wa rahmatihi wannan ko yana ƙara tabbatar da kamalar rububiyar Allah wato cikar rububiyya ta yi zama ne ubangiji wa rahmatihi da rahmatsa almutasamminain li kamalil mulki wal hamdi kuma sun kunshi wato cikan mulkin Allah da kuma zama ne abin godiya abin yau wa ilahiyatu kuma suna tabbatar da wato Allah shine ilahu wa rububiyatu suna tabbatar da rububiyar ta shine rabbu wa rahmaniyatu suna tabbatar da rahmaniya ta wa mulki da mulkin wato wayannan su kuma mustalzimul li jami'i sifati kamali suna tabbatar da dukkan sifofin Allah na kamala is yastahilu thubutu zalika liman laysa bihayy irin waɗannan sifofi na kamala ba su tabbata bai yiwa su tabbata ga wanda ba hayyo bane wanda ba raye ba ne wala sami'in ba su tabbata ga wanda ba mai ji ba ne wala basirin haka na wanda ba mai gani ba ne wala ƙajin haka wanda ba mai iko ba ne wala mutakalin ko ga wannan sufofi ne na kamala ubangi wala fa'alin lima yuri bai zama fa'al mai yawan aikatawa lima yuri ga abin da ya so wala hakimin fi akawali ba fa'ali to kuma duk wanda bai sifatu da wancan sufofi na kamala ba bai da zama hakimi mai hikima a cikin rantukan shi da ayyukan shi wasu fatul jalali wal jamal a khassu bismillah sibobin ɗaukaka da ado da kawa to a sassu sun kemanta bismillah ga sunan gana Allah duk wata sifa mai nuna jalalullah ɗaukaka Allah da girma ne da jamal wato kyawun zafin Allah da adonsa da kawarsa to duka sun keɓanta ga wannan sunan nashi Allah wasu fatul fili wal kudura to sannan siffa ta aiki wanda Allah shi ne fa'alu wal kudura da iko shi ne ƙadirin muridan wata faru da da kuma keɓanto ubangiji shi ɗai cewa shi ke tun cuta wal shi ke jawo amfani walafa shi ke basuwa wal man shi ke hanawa wani kuzin wani kuzin sannan da sifar Allah ta zartuwar mashi'a dai da duk abin da Allah ya so shi ke faruwa masha Allah kana wa malamin sha ya yakun wa kamalul kowa da kuma cikakkanin Allah qawiyyun mati, bil mati, ko wa tadbir amrul khaliqa da kuma kasancewa Allah shi ke tsara al'amarin talikai wato tsara al'amarin shi ne arzinta wannan talauta wannan ɗaukaka wannan kasanta wannan ba wannan a hana wannan a kashe wannan a rayar da wannan da dai sauran tadabi wannan duka Allah adda wannan to wannan tadabirin shi kuma a hasu ya ke ɓanta bismiyar rabbi da sunan arrabu wasu fatul insan su kuma sifofi na kyautatawa waljudi da baiwa walbir walhanan birru shi ne shi ma kyautatawa walhanan da tausayi Walra'afa da shi ma kyautatawa wallududu shi ma kyautatawa to wayannan sifofin a kasu bismillahir rahman sun ke banta ga sunan a rahman wato ya karkata sifofin Allah sai ya rarraba zuwa ga Allah ar-Rahman ar-Rahim wa qala rahimahullahu aidan wannan babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya dinga shi ya ce ar-Rahman dalu ala sifatil qa'ima bihi subhanahu wa ta'ala shi ar-Rahman din sifa ce wato wannan suna yana nuna sufa alƙa'ima wadda ta tsaye jiki da zakin Allah subhanahu wata war rahim ita kuma sufa ar-rahim dalon alata ta'alluq hadil marhum to ita wannan rahimiya wato koyoji tana rataya ga waɗanda aka wa rahama din ma'ana in aka ce al rahim sai an ambaci mutu allikin wa idza aratta fama hada in kana son ka fahimci wannan in baka gane ba ta'ammal qawluhu ta'ala to ka lura da zancen ubangiji subhanahu wa ta'ala inda yake wa kana bil mu'minina rahima fa kana ubangiji bai gushe ba bil mu'minina rahima rahima mai tausayi ne sai aka ce bil mu'minina kaga dama ana cewa mu wa majrur muta'alliqun bi kaza ko to a ce jaruhu majarurun bil mu'min muta'alliqun bi rahiman kaga ita rahimiyar tara taya ga waɗanda an kawo rahama su ne talibai mu'minai haka nan wata aya Allah tabaraka wa ta'ala ce innahu bihim ra'ufur rahim kaga shi ma rahimun din da yayi ta'alluki ga bihim su dai mu'minan walam yaji qatu rahmanun bihim amma mallan ya ce ka yawa ta cikin alkur'ani babu inda za ka ga an kawo rahamanu an ce bini a ce rahamanun bini an banci abin da ke ne amma rahimun bini ne na rahima amma dai mun mutane mai alaman masai kalalar mafi nan ko akwai aya inda aka ce rahamanu kuma aka ce bini ko rahamanun bilmuminina to ga alama dai babu ko ibn al-qayyim ya lalaba bai samu to wakala kuma ibn al-qayyim ya ce inna asma'ar rabbi ta'ala lalle sunayen ubangiji wajen sarki fi asma'un wa nu'ud sunaye ne kuma sifofi ne fa inna hada allatun ala sifati kamalih lallai sunayen Allah a lahi wa suna ce to suna nuna sifofin kamala ubangiji falata na biha bainal alamiyya wal wato babu tanaji ba ku zan kishiyoyin juna ba ko wani ya kore wani wato tsakaninsu da alamiya alamiya su da wasafiyar sun san ana ce akwai suna alamun ko علم أنت علم ذات الله علم على الذات المعبودة وعنك علم شيخ أبو بكر يوم الجماعة رجل على an gane ku da allahu الله da zai ana ولي محمد aka samu suna muhammad muhammad din nan alami ne gare mu sannan aka ce muhammadu alhayyadu to alhayyadu shi ko ne ka nuna fiyan alami na ba alami ba ne sufa ce gare don an faɗi wata sufa ta yi ko kuma sai aka ce wato muhammad eh alkasiru to alkasiru ta sufa ce gare ko to saboda haka akwai bambanci tsakanin alam da sifa to amma nan wajen asma'ul lahi aka ce alamiya ne dukan su alamun ne sannan kuma cikin lokaci daya kuma sifa ce ga Allah suna suna nuna sifofin Allah na kamala eh, ina jin ya shiga cikin ka'idar lura alamiya da wasafiya in ba mutum ya karanta ka'idodin lokacin larabci ba zai sanya abinda ake yi da alamiya da abinda ake yi da wasiya alam shine suna na yanka kama a ce suna na mutum ko sunan gari ko sunan wani wuri sananne yanzu ga misali a ya an kace maka sunan nan ba alamiya ba da wani gari Makar, madina wa argunguwa duk sunaye ne na garuwa to ana ce musu alam kama wanda ake ce ma wani mutum a ce mai muhammad ibrahim usman alami gari na lillahi to haka shi ma gari ana mai alami ka an ce hadda dabbobi ma kamar yadda ibn malik ya faɗa cikin alfiya ta akwai dabbobin da adda sunaye alami gare su kamar hirnukun washe zakamun ya ce duk sunayen wasu dabbobi ne to amma nan abin da ake son a fahimta in ka ce a sama'ullahi sunayen allah kamar ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min har zuwa ƙarshe in kace alami ne a alamun ne ba kai kuskure ba in kace dukan su alami ne babu kuskure in kuma kace sifofi ne ga Allah kuma babu matsala. matsala kaga alami ne kuma sifa sifa sifofi ne ga zatin Allah Allahu din nan shi a alami babba saura ko duk a alamun ne amma sifofi ne ga shi Allah na ganin wannan yana da saukin fahimta ko? ta to shi ne yadda fa'in na hadalatun alasifati ne falata na bi fiha bainar alamiya wal wasufiya farrahman shi sunan Allah da aka ce arrahman hu ta'ala sunan shi ne wa wasafuhu kuma sifashi famin haitu huwa sifatun ta fuskar zama ne sifa jara ta bi al-ismillahi don haka sai ya biyo yana biye da suna Allah ai kamar cikin asma Allah aka ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar ko ai kaga ar sifa ce ga shi Allah haka ar har zuwa har zuwa ƙarshe to kaga asma'ullahi ne kuma sifofi ne nan wa min haythu huwa wasmu amma ta huskar zaman su zama ar-rahman suna warada fil qur'ani ghayr tabi ya zo ba tare da Allah ba sai ar-rahman kawai ya zo shi dai kaga illa ba suna na ba to dama inda za ka ambaci abin nan sifa za a ambaci mausufi saboda mausufi shi ita suka ba ta tsaya da kanta sai ta rataye ga masufi to amma shi sunayen Allah irin su ar-rahman ar-rahim sun zo ba tare da zikirin ambaton shi Allah wa sunna wannan ya nuna su ma sunaye ne suna tsayawa da kansu bal wa eh, da lizim al'alami al-alami ka kaulihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa kun ga ar-rahman ya zo ba tare da Allahu Ar-Rahman ko wannan ya nuna Ar-Rahman suna ta ar mai wannan suna Ar-Rahman ala al-arsh tawa ya daidaita ga al-arsh daidaita wurin ta dace ha mulakhafa wannan shine karshen da aka so ko ba an dauko bayanin gaba ɗaya ba an yi talhifi an takaita an taki قال المصنف رحمه الله تعالى mai wannan littafi wato a muhammad ibn abdulwahab bayan ya ce bismillahir rahmanir rahim sai alhamdulillahi alhamdulillahi domin an fasara alhamdulillahi wa abinda a fasara alhamdulillahi as-sana'u bil kalami 'ala al-jamil ala wajen ista'azim ma'ana ham shine yabo ta hanyar magana wato yabo da baki alal jamili akan wani abu mai kyau wato kenan ala wajen ista'azim kuma ta fuska girma kaga akwai munci ke tsakanin alhamdu da madahu <laughs> yanzu za mu ji bambanci tsakanin ni a bambanci cikin larabci tsakanin alhamdu da almadahu don muna ce alhamdulillah yabo da godiya sun tafi daga Allah ko na eh? ta kuma almadahu yabo madihu mai yabo ko madahu ya yabe domin ya bambancin su za a yi a takaice fassara alhamdu as-sana'u bil ne shine kai yabo amma da baki da magana alal Jamilu. can malaman da suna ce alal Jamilu da ya akan wani abu na kyautatawa wanda wani yayi yi maka kuma bisa ga zatin rai ne ya ma taimako ya yi ma insani bisa ga zatin rai ne ba don tilastawa ba to ka yaba wannan abin da yayi ma da baki shi alhamdu ka ce na gode ko haka ba ce na gode famawriduhu al-lisan wal qalb don haka ita hamdu alhamdu to inda take shigowa da harshe da zuciya tunda an ce yabo ne ga baki amma ala wajhi ta'zim shi ko girmama ga zuciya ta ko don in yanzu kayaba ma wani amma babu girmama to wannan ba hamdu bane sai dai zan zama madabu don shi madahu kana iya yaba mutum amma ba da gaske haka yau da kisa ka yi mai yabo ka yi mai fadanci amma ko ba da gaske haka yau don ba ka ganin girma ne cikin zuciya to shi hamdu dole ne yabon nan ya zan tare da girma ta zuciya wa shukuru shi ko bambancin hamdu da shukuru shi shukuru ya kunu bin lisani yana zamowa da harshe wal janani da zuciya wal arkani da gabobin jiki kun ga shi shukuru sai an gama da an motsa jiki sannan aka samun shukuru don haka ba ka ta ashkuru ka kawai ka ce shi kenan kayan shukuru a sai an gama da wani aiki na jiki don haka shi yasa ake cewa in allah ya ma ni'ima in allah ya ma arziki ya baka zuciya? to abinda an godiya ga wannan shi shine ka yi ayyuka alheri na wannan dukiya ka yi sadaka ka hidda zaka da sauran shi ga nuna ka gode ka ga ya yi aiki ko amma kawai da yanka ce ashkurullah ashkurullah ala hadha rizki da wannan bai zai zan shukuru fa huwa ammu min alhamdi muta'allika wa akhassu da la'annahu yakunu fi maqala fi muqabalati ni'ma don haka shi shukuru a amma ya yi gamewa min alhamdin ya da godiya muta'allakan ga wurin da ya rataya wa a kansu sauwa amma ya zama keɓance ga sababin yin ta da an da waya kuna fi muƙamalatin ni'ama wato saboda shi shukuru ana yin sa ne don ya kalubalanci ni'ima wadda mai yi ni'ima ya yi maka kaga in ka gode ma Allah akan ni'imar da ya yi ma kuma an ce sai ka yi ta da halke da zuciya a gama har da gabobin jiki su ma eh? to karanta mu kun ga abinda Allah yake ma annabi dawuda da shi da mutanen gida ne annabi Sulaiman da dane sai yace i'malu eh, ku yi aiki ala dawuda ai ya ala dawuda ya kai annabi dawuda da iyalin gida ne ku yi aiki shukran don godiyar neman da mun kai muku mun ba ku annabta da manzanta da mulki mai faɗi kaga sai an ka ce iya maluku ya aiki kaga ashe godiyar nan ba da baki ɗaya ba ne sai ya aiki walhamdu a ammu sababan wa a kassu shi hamdu ya gamewa in an dubi sababiya ce dalilin yinsa wa a hasu sannan amma ya zama keɓancewa, a ga inda yake shigowa keɓantacce ne li'annahu ya kunu fi muqalabatin fi ya mace wa gaida. domin ana yin godiya hamdu don wato nema da aka yi masa kuma yana yi aka yi godiya ba don wata nema ba fa bai nawa ma umumu wa khususun wa jaliyun don haka tsakanin hamdu da shukuru wato wani lokaci eh, akwai inda suke haduwa amma akwai inda suka rabuwa ya ji ani anibi mada suna haduwa ga maddasu wayan bari da kullum wa an al'adar fi madatin sannan wani wuri kuma su raba. wannan shi ne to an ce in kai yaba mutum saboda tsoron ya cuta ba shi ake cin madawar madahu ana yi ne in mutum ya yi ma abin alheri kana yi mai madahu ina yawa kuma ka yi ba wai bai ma alherin komai amma saboda kana tsoron kawai ya cuta mata sai ka kaɗaɗa shi kaɗaɗa shi ka sa mai kalmomi na yau قال المسلم رحمه الله تعالى mai littafi ya ci. bayan ya ce alhamdulillah sai ce wa sallallahu ala muhammadin وعلى آله وسلم يجو صلى الله الله يدد كيرا على محمد سيدنا محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله da alayensa wa sallama kuma Allah ya kara aminci gare su to za mu ji fassara ciya mala ya fassara salati sannan miya alaye miya fassara salati sannan miya alaye miya alaye asahu ma qila fi ma'ana salatin lahi ala abdi zance mafi kyawu wanda malamai sun kamada wajen ma'anar salati a ce Allah shi salati ga bawa ne ba kun san salati ta muka Allah kawa annabi salati ba ba mu ga yan salati ba ta muka Allah kawa annabi salati Allahumma salli ala Muhammad ko ko sallallahu ala Muhammad Allah kai salati ga annabi Muhammad to mi an ma'anar salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam to fassarori an yi fassarori da dama amma yake mafi inganci ma zakarahul bukhari shine zancen da buhari imamu da bukhari rahimahullahu ta'ala ya ambata an abil aliyati daga malamin sa abul aliya qala yati salatul lahi abinda as-salatin Allah sana'uhu alayhi shine shi ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda mala'ika a wajen mala'iku Allah shi yaba manzon shi sallallahu alaihi wasallama a gun mala'iku wa qarrarahu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala sannan ibn al-qayyim ya tabbatar da wannan fassara wa nasarahu ya ƙara karfafa ta ya taimaka mata fi kitabai a cikin littafansu guda biyu guda ana ce mai jala'ul afham guda ana ce mai bada'il fawaid kuntu wa qad yuradu bid du'a yace to shi mai sharhin ne yake cewa saboda dama ana cewa salati amma ana nuna addu'a as salati sai ake addu'a kama fil musnad kama yadda yazo cikin musnad na imamu ahmad ana aliyin daga Saidina ali marfu'an kuma hadisi ne marfu'i ya karbo shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al mala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu wato mala'iku suna salati akan ɗayan ku ma dama fi musallahu matukar da ya sallama salla bai daga wurin wurin da ya salla ba yana nan wurin mala'iku suna nan suna mai salati suna ce man salati suna ce Allahumma ghafir lahu Allah ka gafarta mishi Allahumma arhamu Allah ka tausasa mishi kenan me sun kai mai salatin ga addu'a sun kan yi kenan daga cikin ma'anonin salati shine yin addu'a qauluhu wa ala ali to abinda ake nuna da ala ali ga alayansa ai a taba'i mabiya annabi ake nuna ya ala dini akan addini nassa alaihi imam ahmad huna wato imam ahmad bin hanbal shi ya nassanta wannan wa alaihi akasarul ashab kuma bisa ga wannan ne yawan malaman su suka kai a kai wa ala to bisa ga wannan fassara fa yashmalu sahaba alayatin nan sun kunshi sahabbai wa gairihin da wani su min almu'minina daga mu'minai amma wani zai ga wannan fassara ta zama ba kuwa ko don da ya an ce ahlul baiti ahlun nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ahlul baiti ko ko ba haka ake fassara ba da ce alul baiti wato yan uwan nan nashi gidajen nan na yan uwa ne alu ali alu akil alu jafar alu abbas alu hari ta ce nan gidajen su ake cewa alul baiti ko sannan matan annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗaya ne da jikoki ne su suna cikin alul baiti to amma nan sai aka ce abinda ake ce ma'alu mabiyan manzo Allah kawai aka nuna don haka cikin dangi ne wanda sun kabi shiga addini sun shiga cikin alimi amma waɗanda ba su biyo cikin ba su bi shiga addini ba ba alimi ba sannan kuma alimi bai tsaya ga yan uwa ne ba ya haɗa duk musulmi gaba ɗaya tun daga zamanin sahabbai ila yau kiyama har zuwa alkiyama ta tsayu duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin alimi kun ga yau don sa ta fa'idance mu ko kenan nan duk mu ma alim da biye muke ko da wannan fasara duka alim da biye muke kun ga mun samu an shigo da mu to Allah ya sa mu dace qala al-musannif rahimahullah akwai lokaci lokaci yayi ko to za mu tsaya nan to dama bayan malam ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam sai ce kitabut tauhid sai ya ambaci lakabin littafin nan kitabut tauhid littafin tauhid wanda shi mai sharhi ya yi kokarin fassara ya ma'ana kitabu ya ma'ana at-tauhid muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ki ba mu damar dorawa lokaci na gaba alhamdulillah alladhi bi ni'mati da timu salihan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh